dai ina ji duniya duka kowa ya yi kondemin zancen da shi shugaban kasa Trump ya yi kuma idan muka duba misali kamar African Union da waɗansu kasashen Afirka sun rubuto wasiku sun ba embasisin Amerika da ke kasashensu kuma dukansu sun condemn wannan zancen da ya yi. Bayan haka nan kuma idan muka duba misali ambasadon Amerika da ke Panama ya resign saboda zancen da shi shugaban kasa Trump ya yi. Saboda shi dai a mu na mutanen Afirka da muke Amerika da dama sun condemn zance saboda shi duniya duka an condemn wannan zancen da shi Trump ya yi. To akwai waɗansu 'yan jam'iyyar da suke bayyana cewa an yi ma bayanin nasa mummunan fahimta ne ba abin da yake nufi kenan kamar yadda ake ɗauka ba. Eh to ai hajiya wato iya iya shi irin aikace-aikacen da yake yi duka yana nuna cewa wato maganin da ya faɗi wato haka yake ba wani an yi wato ai mai mugun tunani domin idan muka duba misali kamar shi zancen refugees haka yawanci masu zuwa garin nan as refugees yawanci afirka suka fito wannan duka ya janye wannan akwai misali tps abinda ake cewa temporary protective status misali mutanen gini da mutanen liberia a lokacin da ebola ya tashi wato an ba mutanen waɗannan kasashe temporary protective status wannan duka ya janye saboda shi idan mutum na irin abubuwa haka shi kai irin wanga magana wato yana nuna cewa dama tunaninka kenan game da waɗannan kasashe. Kana birnin New York inda ake shirin gudanar da gagarumar zanga-zanga ta nuna kyamar kalaman shugaba Donald Trump ya amfana Ya shirin yake kankama ina da ina za a je zuwa ne ne shugabannin shirin kuma wani buri ake so a cimma? Eh wato shi wannan taron wato manufa biyu ne. Na farko dama gobe ana celebrating holiday na Martin Luther King. Sa'an nan na biyu shi zancen da shi Donald Trump ya yi New York City dama sun riga sun nuna ɓacin rai tun da Trump ya zama president. new york city sun nuna cewa irin hanyoyin da trump ke bi su ba su dace da shi ba saboda shi da ya yi wannan zancen sai new york city dama akwai population haiti suna nan da dama sa'an nan africans muna nan da dama saboda shi aka hasa wannan taro a zo a bar duniya duka su sani mu mutan new york ba mu amince da wannan zance ba kuma muna za mu nuna bacin ranmu kan wannan zancen da ya yi saboda shi wato dalilin taron nan kenan gobe insha Allah. Eh wato ina da ina ne za a je ainihi a ina ne za a eh, gudanar da wannan taron? Ainihin inda za a gudanar da taro ne inda ake ce ma Times Square. Inda wato ana an ba Times Square lakabi wai the crossroads of the world. Inda yawanci wato idan shekara ya kai ake drop wannan eh, eh, new year ball hmm. nan ne inda za a yi wannan taron <coughs> shi ne is one of the most popular yan ni da ya fi fice a birnin new york na'am times square wato nan za a yi taron insha Allah. I don't say I'll be like for your them in the people. But I'm going to take a